kimanin kwanaki uku al'ummar jihar Kaduna su bi sauran sauran 'yan uwansu da za su je zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisu a sassan wannan ƙasa. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Kaduna ta zargi gwamnatin jihar da kuma jami'an tsaro da haɗin baki domin kame wasu jigajigan jam'iyyar a jihar Kaduna. Mr. Felix Hassan Hiyar shine shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kaduna kuma shi wa manema labaru karin haske game da irin kakkame manya-manyan jam'iyyar PDP a jihar Kaduna da ya ce har yanzu ba su ji su ba. An riga an fara kama manyan mu akwai Imam Lawal an gayyaci Benjamin Bako wanda shine director na media na campaign aka wuce da shi Abuja haka kuma aka ɗauke Alhaji yaro makama riga cikun tsohon shugaban wannan fati a wannan jiha aka wuce da su abuja har yanzu ba a sake su ba muna ji cewa za a yi amfani da sojoji a yi amfani da yan kato da gora domin a kawo rigima a sa mutane su ji tsoro to waɗannan abubuwa ba hanyoyin demokradiyya ba ne kuma ba zai taimaka ma demokradiyya ba a kasa shi yasa muna kira ga duniya gabaki ɗaya domin ta san da wannan in don an samu matsala a zabuka da za mu yi cikin 'yan kwanaki a nan to a rike gwamnati jihar kaduna a rike jam'iyyar apc zargin hannun gwamnati cikin kame jami'an jam'iyyar pdp da shugaban jam'iyyar pdp felix hassan hayat ke yi kuma na zuwa ne a dai lokacin da jam'iyyar apc a jihar kaduna ke tabbatarwa da al'umma cewa ko ma waye ke irin kalaman da 'ya'yan jam'iyyar pdp da aka kama suka yi to dole ne a kama shi Alhaji Salisu Tanko Sono shine mataimakin mai magana da yawun jam'iyyar APC a jihar Kaduna kuma ya ce a gaskiyar magana jam'iyyar PDP ta tsaya ɓoye-ɓoye ne bata fito da al'umma sarari abin da yasa aka kama jami'an ta ba. Ya kasa ambata ma al'umma dalilin kama su na furucin kisa da tare wani tsaye da Ben Bako yayi a kafancan cewa duk wanda bai zaɓi jam'iyyar PDP ba za su kashe shi da yara makama daga cikin inda yake cewa duk wanda ya kawo sakamakon da ba su yarda da shi ba to ana kirga sakamakon zaɓe shi kuma na kabari a garin Lere. Kalaman waɗannan mutanen hankali da masu hankali ba za su ɗauka ba idan ni salisu tankoso ne gangancin irin waɗannan munanan kalaman rashin tarbiyyan ina gayyatan jami'an tsaro su kama ni domin ceton al'umma kamar yadda ya ambata wai akwai shauran wanda za a kama wannan gaskiya ne duk wanda bai iya bakinsa ba jami'an tsaro za su ram da shi ciki har da mutanen da suka ɓoye ma mutane katutukan zaɓen su da waɗanda aka ba su kuɗi suka je suka sayo goruna da makamai domin tanajin tada hankali zaɓe ba faɗa bane ba yaƙi bane fifikon yawan ƙuri'a ne me zai sa ka tada hankalinka da na waninka idan ka san ɗan takaranka na da rinjayi? me zai sa wani ya gayyace ka tada hankalin al'umma bayan ƴaƴansu suna kwance a gidajensu zargin zubar da kalaman tada hankalin da mai magana da yawan jam'iyyar APC ya yi wa 'ya'yan jam'iyyar PDP da aka kama kuma ya sa shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kaduna. Ya ce jam'iyyar PDP har ta gama yawon yakin neman zaben ta ta da hankali ko aka yi rigima da ita ba. In dai kan PDP ne a duba duk kamfen da muka yi a wannan jiha. Ba inda muka musguna ma kowa kuma mun je mun yi kamfen namu mu dawo lami lafiya. so in an samu ko mutum ɗaya ya yi wani abu da sun ga ba daidai ba ai za a kira shi na a sauta mashi a ce abin da ka faɗa ba daidai ba amma ba wai a fara kama mutane ba a ce a ɗan kulle su. maganar kalaman da ka iya tada hankali dai na cikin abubuwan da jami'an tsaro da dukkanin masu ratsaki suka tasa a gaba game da zaben shekarar biyu da muka shigo. wanda hakan ya sa hukumomi da ƙungiyoyi daban-daban ke kira ga 'yan Najeriya wajen ganin sun guje dukkanin abubuwan da ka iya tada hankali a lokacin wannan zaɓe. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.